الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام منا كرتوعنا لتابنا مختصر جامع العلوم والحكم نا الحافظ ابن رجب الله يمس رحمه هل ينزمنا كرتوع أشكين حديثي نشدة حديث النعمان ibn bashir yau muna karatu a darasi na takwas yau muna 29 ga watan safar shekara ta 1442 wanda yake daidai da 17 ga watan goma shekara ta 2020 miladiya hadisin da yake bayani innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurun mushtabihat mala yana sharhin wannan hadisi a yana bayani akan ma'anar shubha yace wa qad fassara al-imam Ahmad ash-shubha bi annaha manzilatun bayna al-halal wal haram imam Ahmad ya fassara ma'anar shubha cewa wani wata manzila ce wani matsayi ne tsakanin halal da kuma haram yani abin da yake nufi al-halal al-mahab wal haram al-mahab tsakanin halal tsantsa da haram tsantsa kala wa ya ce man ittaqaha wanda yake yayita faqad istabra'a li dinihi ya kubuta da addininsa wa fassaraha taratan a wani lokaci ya fassara ta bi ikhtilatil wal haram na cuɗanya halal da kuma haram imam ahmad ya fassara shubha da cewa wajen manzila ce tsakanin halal da haram ko kuma wato abu ne yake cuɗanye tsakanin halar da haram ya yi kama da halas ya yi kama da haram wa ya tafarrawa ala a bisa wannan tarihi na shuba wannan bisa bayanin shuba cewa shi ne abin da ya cuɗanya tsakanin halar da haram kana so ka tantance amma zai wahala ka iya tantance ainihin wato tsakanin ya ce za a iya wato wata matsala za ta rassanta daga wannan matsala ɗin za a same ta ta yi shi ita ce mu'amalatu man fi mali halalun wa haramun mukhtalif mutumin da yake kai mu'amala mutumin da yake da dukiyarsa akwai halal akwai haram fa in kana aktsaru malihi al-haram idan mafi yawan dukiya haram ce fa qala ahmad ya ce 'yan yanbaghi an yatajannabahu yana da kyau ka nisanci wannan dukiya. in ya kasance mafi yawa mu'amala ta haramce kar ka yi mu'amala da shi illa an yakuna ya sai dai idan haram ɗin abu ne kankani a mu'amalar da shi wancan yake yi kaga kamar mu'amalar haram ɗin ba ta da yawa a wuce an layu a ko abinda ka iya matantancewa tantancewa yana wasu harkoki amma ba za ka iya tantancewa ba ka gane hakikanin abin da yake na halittun da kuma hakikanin abin da yake na na haram ɗin ka kasa tantance tsakani to idan ya zamo haka ne to a anan shine malam yake bayani game da mu'amala da irin wannan a cewa inda mafi rinjayen abin da ake mu'amalar ta sai ka ne tance shi amma idan abu ne kankani ba a ma iya tantance tsakaninsu ma'ana ba a ma iya gane a halar ɗin da haram ya cuɗanya ba ka iya ganewa aushe allayonar ko kuma ba a ma iya fahimtar mu'amalar ba a iya gane irin yadda yake kasbin haram ɗin mu'amalolinsa da yake yi ba za ka iya cewa ga haram din a fili ba ba za ka yi faɗarta ba to wannan babu komai sai ka yi mu'amala da shi wa in kana aktaru mali halal amma idan mafi yawan dukiyar halal ce mafi yawan dukiyar halal ce jazat mu'amalatu ya halatta ai mu'amala da shi ya halatta ai mu'amala wal akl min mali ya halatta a ci daga wannan dukiya wa in ishtabaha al-amru amma in ka kasa tantancewa wanne yafi wanne yawa fa huwa shubha dukiyarsa ta zama shubha wal wara'u tsantseni abinda yake hukuntawa shine tarkuhu ka kyale dukiyar wannan mutum karka yi mu'amala da shi karka ci dukiyarsa in ya baka ce na gode Allah ya saka da alheri amma ba sai an bayar ba ba na bukata ka san mutum yawan mafi yawan mu'amalarsa haram kar karka karbi dukiyarsa in ya baka wa rakhasa qawm min as-salaf fil akl fi mali haram amma wasu magabata a cikin salaf sun yi rangwame dangane da ci daga dukiyar mutumin da yake yu'lamu an san cewa fi mali haram yana wata mu'amala ta haram Malam, lam ya'lam annahu min al-haram bi ainihi in dai kai da aka ba wa dukiyar baka san haram ɗin ba ce aininta ya baka ne kawai daga dukiya ba za ka gane cewa daga haram ne tsantsa ba don ba gane ba ya halatta ka karɓi dukiyarsa ka ci daga dukiyarsa ji wasu daga cikin magabata sai dai in ka gane haram ɗin ne kana gani aka yi mu'amala kuma aka baka to ba za ka karɓa ba fasaha a nemi mas'udin a rawaito da riwaya da isnadi ingantacce daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda annahu su'ila amman lahu jarun ya'kulu riba alaniya aka tambayi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud game da mutumin da yake mu'amala da riba a fili yana mu'amala da riba a fili yaya za a yi mu'amala da shi za a ci dukiyarsa wala ya ta min mimalin khabisin mutumin da baya tsantseni baya damuwa ya ci daga dukiya kazantacciya mutumin da yake kawai harkokin neman kuɗi ido da kowane irin kuɗi ya zo zai iya shiga cikin mu'amalar shin ya zuhu ila ta'amin in ya kira mutum zuwa walima a ci abinci a gidansa ko zuwa wani cin abinci za a je qala yace ajibuhu fa innamal mahna lakum wal wizru alayhi yace kawai ka je ka kai al mahna ka ci ji dadi naka ne shi kuma al alayhi shi yaje aikata haram din haka matsalar ta ce kai ba kai ka abin nan ba alayhi ku ji naku ne shi kuma laifin yana kansa fa'al imam ahmad hada an ibn mas'ud imam ahmad ya ce wannan riwaya ta inganta daga abdullahi dan mas'ud lakinnahu aradu bima ruya anhu annahu qala sai dai an samu mu'arada an samu wata riwayar daga abdullahi dan mas'ud din da shi kansa aka san wata riwaya ta farko yana cewa kala yace al-ismu hawazul qulub sabo yana naso a cikin zuciya sabo yana naso hawaz ai ya galibu Aliha wa ya ja'aluha fi fi abin nan malakatihi idan kana mu'amala da mai cin haram kuma kana karba baka jin wani abu to kai ma ya nuna zuciyarka bata damu da haram din ba kenan zata abin laifin zai iya naso ma'ana ɗabi'ar za ta iya naso kaga an samu magana biyu kenan ɗaya yana cewa in yana mutum yana mu'amala da haram ya kira ka cin abinci ka je ka ci abinka ai ba kai kai abin nan ba shi ya je ya haram din kai kuma abinci ka zo ka ci a wannan kuma yana cewa a'a kar ka je saboda kada ya zamo zuciyarka ta wannan abin ya yi naso a cikin zuciyar mala yace wa mata ulima anna aina shay haram sai dai yayin da aka gane cewa ainin abu shi wannan kaza haram ne ukhiza bi wajhin muharram an same shi ta hanyar haram fa innahu yahrumu tanawulu haram ne a ci wannan babu magana akai kana ganin mutum riba ce tsantsaya haram ne tsantsaya karba ya rashawa ce in ya baka haram ne ka karba domin ai kana gani ka gane ainihin haram din ce wancan ana maganan istibahi ne ya rikitar ka kasa tantancewa amma wannan fa kana gani a karba kuma aka tsakura maka don ka karba ka ci haram kai maka tun da haram ce ga ta kana ganin in je imam ahmad in je ibn rajab Allah ya masa rahama yace haka al-ijma'u ala zalika ibn abd al barr wa ghayruhu babban malami ibn abd al barr ya rawaito ijma'i ya hakaito ijma'i a wannan mas'ala din cewa idan kaga dukiya haram ce wannan babu wani abin nan wani rikici ƙarara ka gane haram ɗin ce to haram ne kai ma ka karɓa ba za ka ce ba ai shi ya karɓa haram ni ba na a in ka karɓa kai ma ka karɓi haram tunda ai ga ta haram ce kana gani ta hanyar da aka samu a idanka rashawa ce sane ne da da da da da ha'inci na 419 da makamantar wannan kai kasan an yi haka kuma daga ciki aka baka in ka karba ka karba haram da ainihin ta haram ce dukiyar ibn abdulbar je alhafiz ibn rajab ya haikaito ijma'i akan cewa bai halatta karba ba wa qad ruya an ibn sirina an rawaito daga muhammad dan sirina fi rajuli yaqdi eh, min riba wa rajul yaqdi min al qala la ba'sa bihi ne kake bin sa bashi yaje ta sai zo biyan ka ko ya yi riba ya zo biyan ka ya ce ka karba la ba kai ai bashin ka karba kare da khallal da isnadin sahih kenan wani matsala akwai maganganu a kanta amma dai maganar da ya faɗa a baya ya ce shi ba alwara'u tarkuhu shi tsini ka kai ne ka kyale ba ka ne tance ta karka karba karka ci daga Shi ne zaman lafiyar قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه magana ma'aiki sallallahu da yake ta wanda yake yayi shubha ya kubuta da addinin sa da mutuncin sa wa man waqa fi shubhati waqa fi haram wanda ya fada cikin shubha ya fada cikin haram qasama an-nas fil umuri al-mushtabiha ila qismaini malamai sun kasa al'amura na shubha gida biyu A aduhuma daya man yattaqi hadhihi shubhat ko kuma qasama an-nas fil umuri al-mushtabiha ila qismaini mutane sun kasu gida biyu game da sha'anin shubha aduhuma ɗaya gidan ɗaya ka san manyan saka yazu shubha mutumin da yake nesantar ita wannan shubha lishtibahi ha alaihi saboda tarikitar ya kasa tantancewa halacce ko haram fa hada qad istabara li dinihi wa irdi wannan ya kubuta da addininsa da mutuntunsa ya kasa gane wannan al'amari shubha cewa halal ne ko haram ya rikitar to kawai bari shine zaman ta kuma shine kubutarsa da addini da mutunci wa ma'ana istabra'a abinda ake nufi da istabra'a ai talaba al-bara'ata li dinihi wa irbihi, min an-naqs wa shayni ya nema wa addininsa da mutuncinsa bara'a shine kubuta daga tawaya da shaini shine munana abinda yake zai munana mata addini ash-shayn shine istibra'a ya barrantar da ya kubutar da addininsa da mutuncinsa daga abin da zai mai tauye masa addini ya tauye masa mutunci ya munana masa ya bata masa addini wafi haza a cikin wannan dalilin ala anna manirta kaba shubuhati akwai dalili akan cewa mutumin da ya aikata shubuha faqad arrada nafsahu lil qadhi fihi wa ta'an to ya jifa kansa cikin abin da zai janyo wa kansa alqada wa suka da aibantawa suka alqada wa aibantawa da kuma suka kama kala babu salafi kama yadda wasu daga cikin magabata suka ce man arada nafsahu lit-tuhami mutum da ijefa kansa cikin bigiran tuhuma fala yalumanna man a bihi dhann kada ya zargi wanda in munana mata zato kada ya zargi wanda ya munana masa zato duk wajen da yake akwai tuhuma ana so mutum ya nesantar da kan mutumin kirki ya nesantar da kansa daga mai wannan wajen yawwa karka shiga abin da yake akwai tuhuma kuma don wani ya yi maka kallon abin nan ka ce wannan wani me yasa za ka kana wani kallo na to ai matsalar ba ta mai kallon naka bane a gidan kallo ya ganka ana bal ko a gidan sinima ko a a wani waje haka da yake shi a sa kamar bai kamata ka je wajen ba a matsayinka na kamile mutumin kirki ya ganka sai yi haka sai ka ce ah, wai me kake nufi kenan ka ba ka fara wasi a ah, to ya wai kai ka wajen to shi da ya ganka ai bai tambani mai ganka a saboda wajen ba mahallin ka bane shine amma da waje ne normal ai ba zai maka haka ba a ah, salamu alaikum Allah gaba ta wani ya gan kasuwa me zai normal to amma ya ganka a gidan kallo kuma kuna haduwa a masallaci wajen karatu ko da yake dai <laughs> kai din ma da kaje yau da wanda ya gare da wanda a gare duk dai ai amma shi ya fi ganin cewa kai bai kamata ka je ba dan wata ila na gani kai malami ne kai kaza ne kai kaza ne to in ya gani yayi mamaki a ah, to wani masa ka kama ka kama fada shi kuma wata ila ba wai zuwa abin kai ba a'a wani dalili ne ya kai ka bashi kake bi aka ce an ga wanda kake bi bashi a gidan kallo kai kuma ka hakuri ka je ka biya kuɗi ka shiga kana kawai waje ga ka ta ya haka yawa ne san da zuwa ka ce kai ni ba a to ai kai kai kai hakuri mana ka kasa hakuri dai ganka a wajen wannan zargin karka zarge shi ɗabi'atan zai zarge ka don ya ga ba mahallinka ba ne to saboda haka suke cewa man arada nafsahu lituhami fala yalumanna man ata'a bihi adhan saboda haka kaso na farko na mutane dangane da wannan fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi faman istaka shubahati faqad istabra'a lidini wa irdihi wanda ya santi shubaha ya kubutar da addinin sa ya kubutar da me mutuncinsa ku lura abu biya aka ambata dame me da addini da mutunci So? abu biya ka ambata shi addini tsakaninka da ubangijinka ne mutunci ba. bayi suna ganinka da kima addini in ka idan kai ka boye kai ka canja kama ka je wani waje ta kai kai yanzu ka dauka ai ya tauye maka addini ya tauye maka imani tunda kana ganin anan a an san ka unguwan nan dan unguwan ne ko akwai wanda ya san ka bari ka tafi can wani wajen da ba to wani ya ganka anan wa Allah baya ganin ka ne da kana kamar ba a ganin kaga kai ta waya ta imani wa ke kuma mutunci shine mutane suna ganin ka da kima kuma ka sa kanka cikin babin shi ba abin da yake za a ganka a ce wane ya aka yi haka to saboda haka ka tsare addininka ka tsare amfanin amfaninka ne ka ne saboda zai baka daraja da kima idan mutane ko ba ka ba sabanin mutumin da dama ya riga ya zubar da ita ba mutunci sau haka duk abin da ya ma za ta kai kyale shi wannan kuma bakin mutane yana da illa za ta yi maka mummunan addu'a da mummunan mummunan fata haka ba daidai ba ne wanda ai maka addu'a mai kyau ka tsare mutuncin ka ka tsare addininka alkismu sani kaso na biyu na mutane dangane da abin nan kubuta daga shubha man ofis fi shubhati akwai wanda yake fadawa cikin shubha ma kauniha mustabihatan indahu duk da cewa abin akwai shubaha a ciki faqad akhbara nabi sallallahu alaihi wasallam annahu waqa'a fil haram wanda ya auka cikin shubaha. alhali ya gamsu cewa shubaha ce to ma'aikin Allah yace annahu waqa'a fil haram ya fada cikin haram wa hadha yufassaru bi ma'nayaini za a fassara wannan da ma'ana guda biyu A'du ma su an yakuna irtikabu li shubhati ya aikata shubahan ne ma'atikadi ya yana shubha ya yarda shubaha ce amma duk da haka ya aikata wadda shubaha, zari'a ila irtikabil haram kenan inda yi karfin hali aka ci shubha ce dalal alani to kuma zai iya aikata haram ɗin ma domin zari'a ce hanya ce da zaka shiga mai ga haram din bitadriji samu, sannu sannu mataki mataki duk mutumin da yake ganin baya damuwa da shubha to kyale shi ba shi lokaci haram ɗin ma tsantsatta ma sai ya shige ta sai ya shige ta haka ce wannan matsalar akwai matsala fa malam wannan mu'amalar fa akwai tsoron riba a cikin matsalar ka kenan komai sai ka ce riba komai sai ka ga ma'amal mutane suna mu'amaloli kawai kana so ka ko hana mutane sakewa komai kawai sai a sa mutum shakku a'a shi kanshi yana shakku ai bai shi yasa ma ba sa fata wani lokaci sai ka dala kyalin kai fata wani cewa za a ci abin nan kawai abin ka kar ma ka yi fatawa kawai saboda ma kana ce da shi akwai matsala shi kan shi dama shi yasa manzo Allah ta azuke cewa istafti qalbaka tambayi zuciyarka shi da kanshi yana jin wani ba abin da ya kwanta ma ba to amma yana dannewa ne saboda kawai shi bukatar da samu kuma ana samu din saboda kawai shi a kyale shi kawai to wannan ba zai ci haram ba eh zai ci haram mana ai tun da ya wannan karfin hali har baya su ma ya gane cewa cewa wannan yi kama da haram koda yana nufin kenan in haram din ce ma kawai zai ci ta baya da damuwa kaga akwai matsala kenan shi yasa manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama fa man waka fi shubati zai ce waka fil haram wanda ya sani ya je ya fa auka shuba to wannan haram ya aukawa ana nufin ko shakka babu zai auka auka haram din wasani na biyu an man aka dama alama huwa mushtabahun inda mutumin da ya fadawa ya auka wa abin da yake mai shuba a wajen sa la yadri a huwa halalun am haram bai sani ba halal ne ko haram fa innahu la ya'manu ba zai amintu ba an yakuna haramun fi nafsi al-amr cewa abin fa haram ne wa ma adraka me ya tabbatar masa ba haram din bace eh tunda abin ya ya riga yayi ne ya shiga kokonto cewa halal ne ko haram to ta yaya ya gamsu cewa halal ne ba haram ba har ya je ya auka masa ke wani dalili an gane ko ba wani ba aminci ba garanti cewa ba haram din bace tunda abin yayi kama da haram yayi kama da to ai baka iya tantancewa ba da ka tantance halal ne tsantsa ma ai ba magana da ka tantance haram ne tsantsa to tunda yayi kama da wannan da wannan sai ka ce wannan ne to me ya sanar sai ka ce ba wannan bane a wani dalili me hujjaka? shi yasa fadin sa faman waqa fi shuwaj waqa fil haram cewa wanda ya auka shuwaj ya auka wa haram cewa ai ba zai amintu ba ba zai ba kubuta cewa abin da ya shubahat ce yana ji a ransa ya kasa san ce amma ya je aikata to babu tabbas cewa ba haram din bane لا يدري أو حلال أو فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف ya dace da haram. ya je ya auka wa haram wa huwa la yadri annahu haram shi bai san cewa haram ba dan ya kasa tantancewa halarci ko haram mafita da zaman lafiya shine ibar wannan abin amma yana fadawa zai iya fadawa cikin ne haram fa amma man ata shay'an yadhunnu an nas shubha amma mutumin da ya aikata wani abin da mutane suna ganin shubha mutane suna ganin shubha ne li'ilmihi annahu halal fi nafsi al'amr amma shi a iliminsa ya gamsa halal ne amma a wajen mutane suna ganin shubaha ne fala haraja alaihi wannan babu laifi a kansa yanzu misali a nan mutane misali akwai abubuwan da suke ganin su ba su gamsu da shi ba amma a shari'a halatta to in kai ka gamsu ya ma a hadisin sai ya ce wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun da yawa ne ba sani ba amma wata fa akwai waɗanda suka sani to kai ka gamsu wannan abin halal ne mutane kuma generally awam sun ɗauka cewa wannan abin ayi haram ne kawai kai kai abin ka misali ba ba da damuwa la haraja alaik la haraja alaik sai dai idan lakin jimala sai dai idan kashiya min ta'anin nasi alaihi bizalika in yana tsoro mutane ba dole su gane ba in sun gani za su yi masa suka za su auka masa da aibantawa ka na tarko hainazin istibra'an da irzihi to ya bar abin dan ya kubutar da mutuncinsa addini dai ya kubuta yanzu abin da ya rage kuna gane maganar malam a wajen ka kai ka gamta halal ne dama ayyace in ka bar shubha za ku kubuta da ni da addinin ka to kai a wajen halal ne kaga baka da matsala in kai ma baka da matsala a addini to amma mutane su ba san halal bane su abin ya rikitar to yanzu kuma ka kubutar da me mutuncinka shine karka yi abin dan mutuncinka muhimmi ne gare ka ba a so mutane su ga kallon ka in an ja gefe a cikin an yi magana wani kyale shi kadan su ga tozarta kimaka da wane ne wannan ba daidai ba an so mutum ya zamo mai kamala mai daraja a cikin mutane wannan yana da muhimmanci so ka aikata abin da zai iya janyo maka suka da da aibantawa a cikin mutuncinka ko da kai kana gani halin ne ko da kai kana ganin halin ne ce, fa yakunu hasanan yin hakan zai zama shine mai kyau wa hadha kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam liman ra'ahu waqi'an waqifan ma'a qabiyya irin wannan kuma ya faru ga manzon Allah talatin lokacin da wani mutum bayan manzan Allah talatin yana itikafi a masallaci matarsa na safiya ta kama ziyara wasu bayan ya rakota kofar masallaci ya dan taka mata to kafin ya juya sai wasu mutane biyu suka zo suka annabi sallallahu alaihi da mace cikin hijabi sai suka kada tauri sai ce ku ala rasul kuma ku tawo ku tawo ku sanu sanu mata ta ce ta sai su tara subhanallah ya rasulullah kai yace a fa inna shaytana yajri min ibni adama majarar dam yanzu shaidan sai ya samu kona ba ne ku je ku halaka to mata ta to kaga saboda me shi wannan dan ka kubutar da karkata wa mutane wani tunani na wani abu karkata mutane tunani na wani abu so idan a wajen su aibi ne kai kuma kana ga ba aibi bane to karkai yi domin yin hakan zai iya saka cikin matsala ban sani ba a irin abin da ake shika din nan Eh, wanda 'yan kudu suke amfani da shi a sunan shi a'a sheka suna wani gari haka gari wani gari 'yan kudu suna yawan abin nan to shin ni ban san wannan abin ba abin yana kamar taba ce ko me me abin menene shi na a'a kamar gora ne misali a wajen mu ko kamar me me amfaninsa na to amma ya tuba sai suna mara ba suke amfani da shi ha? ba ji ba na mana a saurara a saurara <laughs> na a'a ni na ce ma abin da muka sani tun muna ƙanana yan kudu wani gari da suke shakawa to me maganin me amfanin kamar dai mutanen nan da suke cin goro ne haka suke ɗabi'ar mutane haka to yanzu misali kaga idan kaga ba abin maye ba ne misali wani abu ne kamar misali goro ne ya zamo a nan in mutum ya ga misali ya sai ya fito da goro ya karya ya sai ya haka zai masa magana noman saboda me goro ba abin aibi ba ne ko ba haka ba to wannan abin idan ba aibi ba ne kamar goro su a yanku don ka gaya sai biya ya abin <laughs> ya za ka ce eh akwai matsala akwai matsala saboda mu a wajenmu nan ana yi masa wani abu kallon abu ne na aibi ko ba haka ba amma wataƙila ya sai ya zauna a kudu ko ba haka ba ya samu amfani da irin wannan abu to idan ya zo nan ya kubutar da mutuncin da shi ne ya bar wannan abu shi ya gamsu ba haram bane tunda ai ba abun mai amma mu nan aka ga kana yi ya kake eh to kamar wannan ne misalin akwai abubuwa da a wani waje ba damuwa ana yi amma a wani waje akwai matsala yana iya taɓa mutunci to zaman lafiya ka kubutar da mutunci ka yi kai ne saboda abin ya zama mushtaba ma'ana ya rikitar amma kai a wajenka kana gani ai ba komai da halal ne to kar ka dauka kawai kai a wajenka halal ne kawai kai ina ruwa na" da mutane a'a da ruwan ka mana in mutane suka rin kana wanda zai ce subhanallah kai da Allah kyale wannan mutum na to in zai abin sa a gefe inda babu kowa wannan shi saboda ya gamsa halal ne amma a gaban mutane ba zai abin da zai taɓa mutuncinsa ba saboda addini ya ce ka kubutar da mutuncinka ka kubutar da na to wannan kyale goro ma yana taba lafiya an ce wane ne ma ai mutane akwai abubuwa na al'ada wanda suke an coca cola ma ai tana taba lafiya ko a taba lafiya abubuwa da yawa mutane sun amfani shi cuta ce ga lafiyarsu amma su a bisa al'ada kawai suna ganin da yawa abubuwa wanda yawan amfani da su kuma amfani da su za ga illa ne amma mutane su sun saba sun ga ana yi kawai sai su amfani ba wannan muke kallo ba abin da muke kallo abin da ya shahara a gaban mutane idan shubaha ce karkayi yi an shi ba haƙe karkai saboda sai ka a taɓa maka mutuncinka kuma ana so ka kubutar da addinin ka da mutuncinka na malaike cewa wa kharaja ana son ilar juma'a ana san malik Allah ya kara masa yadda ya fita zai je juma'a fara'an nasa sallu, wa raja'o ya makara sai ya ga an riga an yi sallah ana dawowa daga juma'a fastahiya wa dakhala mawdi'an la yarahu an-nas ya makara dan adam wani uzuri yana kamo hanya sai ga kawai an taso daga juma'a subhanallah sai ya rasa yadda zai sai yi maza ya kauce wa mutane ya shiga inda mutane ba sa ganin shi wakala sai yace, man la yastahi minan nas la yastahi min Allah wanda bai ji kunyar mutane ba ko ba zai ji kunyar Allah ba a to ai zuwa juma'a malam a ce baka samu juma'a ba kuma ka zo ka tsaya ka ce ya nan kuna dawowa a ce ai an gama juma'a ya an gama kuma irin zamanin da juma'a ɗaya ce da yanzu ne ma kawai sai ka ce to yanzu ina ake kuma ta karfe biyu ko ta karfe uku ko ka babu yanzu Allah baka jin nauyin haka eh akwai nauyi saboda in mai imani akwai abubuwan da bai kamata a ce ya abin nan ɗinsu ba ko ba haka ba to akwai nauyi dole ka tsare mutum in an ganka a ce to tsara ah, to gasu nan ma abin nan ɗin ma da ake cewa kaza gashi ba sa ma kaza ɗin kaga ba daidai ba ne za a iya taɓa maka mutunci ko ba haka ba to sai ka yi ƙoƙari ka tsare abin nan ɗinka mutuncinka duk abin da mutane za su nuna su bata ma abin nan karka aikata shi qawlu sallallahu alaihi wasallama fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama karra'i yar'a hawla al-hima kamar mai kiwo da yake kiwo a kewayen al-hima shine shinge ko iyaka ko an yarta fi kadan ya rage dabbobinsa su faɗa cikin wannan iyaka su auka haka yake mai shubha wanda yake wa shubha baya damuwa kamar wanda yake kiwo ne kusa da iyakar gona duk dabararsa duk kokarinsa ba zai an ba sai dai ya ga dabbobin sun yi mai sun kewaya ko kafin ya abin nan ko sun shiga to me shi ba haka yake ba dai ya ce ai ba haram ba ce ni ai to shi kenan ya yi ɗaya ya yi biyu ba zai an ba sai dai ganshi a cikin haram tsindin shi ne ce misalin sakar ra'i kamar mai kiwo ne haulal hima a kewayen shinge iyaka yushiku ku kaɗan ya rage yarta a ya faɗa cikin wannan ya kiwo ala maikin Allah ce ku saurara wa inna li malikin hima ku sani kowane sarki yana da hima iyakoci da ya killace yace kar a shiga ala ku saurara wa inna himallah maharimu iyakokin Allah shine abin da ya haramta kar ka dauka cewa shubuha shubuha ka je ka fada cikin abin da Allah yace tilka hududullahi sai ce me fala ta'taduha ga iyakoki kada ku ƙetare to yanzu kai baka tsoron Allah ka ke ka ƙetare iyakokin Allah to in baka so ka fada cikin iyakar da aka ce kada ka ƙetare to ka yi mai ka nisanci shawa dan ka zauna lafiya dan ka zauna lafiya هذا مثل ضربه nabi sallallahu alaihi wasallam liman waqa fi في wannan misali ne ma'aikin Allah yake bugawa game da mutumin da ya auka cikin shubha wa annahu yaqrubu wakowo fil haramil mahad kaɗan ya rage ya yi kusa ya fada haram tsantsa fajalan nabi sa asalama masalan muharramat kal hima sai manzon Allah ya sanya misalin al muharramat kamar iyaka ce allati tahnihi al muluk wanda sarakuna suke wato iyakan cewa sai iyaki sai aka ce wani guri suke kada wanda ya shiga nan ikiyo shine mai ake cewa da shi inda ake killacewa a ce ba a shiga shine da turanta ke ta reserve ko akwai reserve da ake yi gwamnati tana kiyaye wani waje a ce wannan ba a shiga wajen a yi kiwo ba a shiga a yi kiwo a yana killace wasu gurabe a ce nan an hana shiga a yi kaza akwai gwamnati tana killace gurabe ko dai ta hana noma a wajen ko ta hana kiwo ko ta hana yin wani abu a wajen ta ce ta iyakan saboda wani dalili to kowace kowane sarki yana da iyakokinsa yana killace iyakoki kuma wani al'ada ce dama ana yi saboda wata abin nan wani makasudi sai a ce to a bar nan wajen kada a shiga saboda dalili kaza sai ya ce wa una gaira min kurbani suna hana wani ya je ya shiga irin wannan iyaka da shinge wallahu jalla wa ala Allah kuma mai girma da buwaya hamahadil muharramat ya sanya iyakokin da ya tsare shi ne wannan haram ɗin. wa mana ibadu kurbani ya yace kada su je kusa da wannan iyakokin tilka hududullahi fala taqrabuha kada ku je kusa da iyakoki nan ji Allah shine kada ku kusanci mai haram domin haram shine abin nan abin nan da ake cewa jallaye da aka ja karka ketare وجعل من يرعى حول الهما جديرا بأن يدخل الهما manzo Allah ya buga misali sallallahu alaihi cewa mutumin da yake kiwo a kewayen wannan iyaka kaɗan ya rage yayi kusa ya fada cikin wannan inda aka hana shiga wayar ta afi yayi kiwo a ciki faka zalika haka na maman ta'addal halala wanda ya ketare halal waka fi shubuhati ya fada cikin shubaha fa innahu qad qaraba al-haram yayi kusa ya fada haram ghayat al-muqaraba matukar kusanci fa ma akhlaqahu bi an yukhalit al-haram al kuma ai ma ya yi kusa ya zamo halinsa ya yi kusa ya zamo ɗabi'arsa cewa bi an yi yukhalisa haram al-mahd ya cudanya ya cudanya da haram tsantsa ya cudanya da haram tsantsa wa ya kafi ya fada ma cikin wa bi hada isharatun a cikin wannan magana akwai ishara ila akwai nuni ila annahu cewa yanbaghi at-taba'udu anil muharramat ita haram karma a je kusa da ita karma ai ne a je kusa da ita wa an yaj'al al-insana bainahu wa bainaha hajiza mutum ya sanya shamaki tsakaninsa da haram mutum ya sanya me shamaki boda iyaka tsakaninsa da me da haram shikenan ya zauna lafiya kuma yana daga cikin makasudi na shari'ar musulunci hana bayyana haram don ma kada ya zamo jiki kada ya zamo abin da ya rigaya mutane to babu ba gama haram ba ka ka zauna lafiya ko ba haka ba ba ka ganta ba ba ka ma kusance ta ba bare ma har a yi tunanin ma zuciyarka ta yi tunanin ko abin nan ko ba haka ba shikenan shikenan sai ka zauna lafiya shi yasa Allah ta'ala ya ce mai daga cikin misalai na wannan yace wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu wa yahfazu furujahum zalika wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna sai yace wala yubdina zinatahunna a cikin jerin abin da aka hana saboda me akwai abubuwan da wato zari'a ne hanya ce zuwa ga haram kallo haram kallon haram domin ai dan adam ita wannan zuciya tana hukunta abin da take gani ne za ta zantar da kanta abin da ta gani to ba ta gani ba bare ba shi kenan ba baka ma ga tsiraiti ba baka duba kalli irin wannan abubuwan haram ɗin ba shi kenan zuciyarka lafiya lau to amma sai ya zamo mu'amalolinka da inda za ka ga wayannan abin haram ne kuma za ka fada haram ba don kai mala'ika ne e eh, watakila kai mala'ika ne shi yasa an mu da matsala ni sai ko me ai ba abin da zai faru ai mana ba abin da zai faru ai kai mala'ika ne shi yasa ba abin da zai faru amma in kai ba mala'ika bane ko akwai abin da zai saboda kai zuciyar nan taka ba hannunka take ba an hane ka kake hannuwa to ko yoshi ku kadan ya rage ka fada cikin abin da ba a kuma Allah yana taimakon mutum duba da zuciyar mutum idan dama baka nufa abin ba kana yin sai kaga Allah ya rufa ma a ka zauna lafiya amma in kana kutsawa kuwa to akwai barazana shi yasa aka hana kusantar ma haram zuwa kusa da haram shi ce wala taqrabu az-zina wala taqrabu mal al-yatim wala taqrabu al-fawahish ma zahara minha subhanallah wala taqrabu wala taqrabu wala taqrabu al-qur'ani fa karka je kusa karka je kusa karka kusanci kaza da kaza zuwa kusan shi zai kai ka ka kadata subhanallah kaga shari'a ana so a tsare ka gabarin fada sai aka ce karka je kusa da abu shine zaman lafiyar abokan hira in inda kake zama majalisin ba su da hirar sun hira mata karka je saboda ai ba za ka iya toshe kunnen ka tun kana kau da kai kuma kai ma za ka sa baki tun kana abin nan jan jiki za ka ga jan kai da Allah ga ana magana mutum yan abin nan kai wannan gashi ne ma'ai matansa tara kai ko ɗaya ba ka ne da kar ka sa baki kaga me kenan ake nufi yawwa to kaga sai ka ji ba daɗi ko ba haka ba za ka dole za ka ji ba daɗi an kyare ka an maka an mai da kai kamar wani kuma alhali ba daidai ba ne to gobe in ka zauna a kai suka ce kai ce ka canji ma fa ya kamata da yi tun da dai kaga sai ka fara tunani to kaga an fara cikin matsalar. ko masu irin mu'amaloli na neman dukiya ta hanyar abin nan a kana zama kusa da su kai da Allah kai ka ja gefe da Allah matsa da Allah kai ana maganar abin nan kai ba a sakace kai da Allah matsa maganar samu ake maganar nema ake kai ba za a yi da kai ba kai kawai kana can kana abin sai ka ji ba daɗi ko ba kai to wannan din ma yace ma za ka yi haram ne ka saba komai ka ta abin nan eh wannan mu'amalar ma ka za ka to tun kana jin abin nan abin nan inda kana tare da irin waɗannan yau da gobe sai ga abin ya yi maka tasiri to shi yasa zaman lafiyar ka je kusa da abin da duk inda zai zama maka dalili na fadawa cikin haram karkai karkai daga cikin mafi sharrin abin da yake buɗe kofa haram musamman a babin alfasha shine irin kallon fina din kallon finafinai yana buɗe kofa zuwa ga alfasha sosai saboda a ka'idar masu fina-finai dole sai sun yi kokarin motsa sha'awa haka ka'idar take shi yasa ma sai an zaɓi 'yan mata kyawawa za a sa a yi fim da su ko abin da zai baka mamaki ba fa ana maka magana baƙaƙe ba ba Baƙar fata 'yan Najeriya a Hausa ba su ake ma magana An'u, wallahi turan kansu 'yan Indiya da waye duk masu aikin fim zaka tadda ko ba duba kashi casa'in cikin ɗari sai sun yi wannan abin nan din Mai ake cewa gyare-gyaren ko maɗaɗin ka je ka shiga google ka bincika za ga eh, abin nan labarai na irin eh, masu eh, fim duk masu fim kusan in ba duba mafi yawa sai sun yi wannan gyare-gyaren ko maɗaɗa a gyara hanci a gyara waye a yi kaza a yi kaza dan dai ne suna so su ja hankalin mutane da shi sannan kuma yan an zo din kowane waje sai an sa tufafi na daban sai an yi makeup irin wannan namiji ba amma sai an masa ado namiji sai an masa makeup mai kun gane makeup a wannan adam mata din sai an masa adam abin nan to kaga me ake nufi kenan ya da alfasha kuma abin da zai tama da hankali kaga yanzu muna magana fim ko ko ni alhamdulillah ba na kallon fim Allah ya rufa mu asiri kai Allah ya taimake ka gaskiya masha Allah yanzu kai baka kallon ko na indiya ko na hausa ce a sai wanne kake kallo <laughs> eh ni kawai labarai nake gani labarai to amma ka san yadda ake yin labaran ita ne labarai ba sai an zauna an yi minti goma sha zuwa ashirin ana gyara mata gashinta da ta da wane ne da wane ne da wane ne da jagirar da zambaki kana kallon labarai kuma sai ka fara ganin jagirar <laughs> ko sai ka fara ganin saboda yau da gobe ka saba ganin ta ka ce to wannan gyaran gashin ba jiya aka ta yi ba ne ka lura ita bai ba da labaran da wallahi kuwa ce wannan gyaran gashi wannan bai bada labarin ba haka je ta yi ba wannan a tamfar da saka da tufafin nan jiya ba irin ta saka ba kaga kai baka kallafa a ga masu labarai ko sun kama almuhim buɗe kofa zuwa ga abin da zai sa zuciyarka ta fara tunane-tunane kuma duk wannan an yi ne dama saboda sai an taɓa maka imani in ka ce ba za ka yi kaza ba to za a yi kaza in ka ce duk inda ka kauce sai an yi ƙoƙari an biyo ka ta wata ta wata hanyar to ka roki Allah salama da afiya ka roki Allah ya baka aminci da kwanciyar hankali ya tsare maka addini da imani amma kana rayuwa ne cikin zamanin da an rigaya an kafa maka tarko akwai wani abin nan gudu da ake cewa hazin da turanci shine gudun ƙetare shinge an gane shi ana gudu ana tsallake shinge to yanzu haka ake rayuwa gaban ka shingaye ne babu adadi kai mai imani kana daga kafa ka ajiye ta wallahi wani shingen da ya gaban kana daga wani haka za ka yi ta tafiya sai dai ka roki Allah ne kawai zai iya baka salama ka tsallake wannan shingaye amma ba haka ba abubuwan da aka sama na tarko cewa sai an ga karshen imanin ka suna da yawa yana nan da yawa Allah ya tsare mana imanin wa kad kharaja at-tirmidhi wa ibn majah imam at-tirmidhi da ibn majah sun fitar da hadisi min hadisi abdullah bin yazid daga hadisi abdullah dan yazid an annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yablughu al-abdu an yakuna min al bawa ba zai zamo ba daga cikin masu takawa hatta yada amala ba sabihi har sai ya bar abin da babu aibi a cikin sa hazaran limin ma bihi ba dan ya tsare kansa ga abin da yake da aibi wannan hadisi ma ne yake cewa akhraj tirmidhi wa ibn majah min hadisi atiyya sadi as-sahabi wa isnaduhu da'if Hadisin yana da rauni a cikin isnadin san jimala hadithin yana da rauni amma dai ma'anar hadithin shine akwai abubuwan da zaka bari na halan ne dan dan ka kubutar da imanin ka da mutuncinka. ka al-hasan al basri Allah ya masa rahama yake ma zalat at-taqwa bil masu taqwa ba gushe ba da taqawarsu masu taqwa ba su ba suna nan da taqawarsu hatta taraku kaseeran min al-halali hamma suka bar yawa yawan halas da yawa daga halas makafatar haram don gujewa haram masu takawa almuttaqin don tsare takawarsu suka bar da yawa daga cikin halas don gudun fadawa cikin mai cikin haram akwai abubuwa da yawa da za ka ga a ranka kana jin kamar ba komai amma dai in ka sake nazari abin bai kamata ka auka cikinsa ba don gudun kare jefa ka cikin abin da kuma zai zama haramu wa kala sufyan bin uyayna sufyan bin uyayna Allah ya masa rahama yace la yusibu abdun haqiqatal iman bawa ba zai samu haƙiƙanin imani ba hatta ya ja'ala bainahu wa bainal harami hajizan min al halal har sai ya sanya wata wani shamaki wata iyaka tsakaninsa da haram ya zamo iyakar halacci iyakar halacci amma zai sanya ta ta zamo shamaki halal din domin ta tsare shi gaba da cikin me cikin haramun wata yadda al'isma har ya kyale sabo wa ma ta sha ba minu da abin da yake kama da sabo da abin da yake kama da me sabo don ya tsare imanin sa. imaninsa kawulun salama fadin ma'aikin Allah salama ala wa inna fil jasadi mudgha ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka idan saluhat saluhal jasadu kullu idan ta inganta ta gyaru dukkan jiki ya gyaru ya inganta wa idza fasadat fasada al-jasad kullu idan ta baci dukkan jiki ya baci ala ku saurara wahiyal qalb ita ce zuciya fi isharatun ila wannan akwai nuni zuwa anna salah anna salah harakat al-abd bi jawarihi ingantuwar wato kai kawun bawa salahi na harakat al-abd kai kawo na bawa bi daga da gabansa wa shinabu lil muharramat da nisan ta haram wa tiqa'ahu li shubahati da wannan kauce wa shubha da kiyayata bi hasabi salahi harakati qalbihi wannan yana faruwa ne gwargwadon ingantuwar zuciyarsa gwargwadon ingantuwar zuciyarsa fihi ishara a cikin waccan magana akwai nuni da yake wa ala wa innaka al-jasadi mudghah ku saurara a cikin jiki akwai ta tsoka idan saluhat in ta inganta saluhat jasad kullu dukkan jiki ya inganta idan fasad in ta baci fasadal jasad kullu dukkan jiki ya baci akwai ishara nuni cewa ingantuwar kai kawo salah harakatil abd kai kawun bawa bi jawarihi da gabbansa na bihi lil muharramat da nisan ta ga haram wacce kai li shubuhat da kiyaye ga shubha bi hasadi ya dogara ne gwargwadon salahi harakati kalbihi ingantuwar zuciyarsa in ta yi kyau waɗancan za ta yi kyau in ta samu matsala can kuma za a samu matsala fa in kana kalbuhu saliman in zuciyarsa kubutacciya ce mai lafiya laisa fi illa mahabbatullah ba abin da ke cikin ta sai kaunar Allah wa mahabbatu ma yuhibbuhullah da kaunar abin da Allah yake kauna wa khashyatullah da tsoron Allah wa khashyatul quwa fi ma yakrahu da tsoron fadawa cikin abin da Allah yake ki to saluhat harakatul jawari kulliha duk kai kawon gabbai zai zamo ya inganta wa nasha an dalika kuma abin da zai faru ya biyo baya daga wannan ijtinabul muharramat kulliha mutum zai nisanci haram dukkanin haram wa tawakki shubha zai kuma kiyaye shubha ya nisance ta hazaran dan tsoro da wato hazar kiyaya ya tsare kansa min al muharramat kar ya fada cikin haram wa in kana alqalbu fasida in zuciyar kuma batacciya ce kad istawla alaihi tiba alhawa bin san zuciya ya lullube ta wa talabu ma yuhibbuhu zuciyar kawai tana bin abin da take so ne walau karihahu Allah ko da Allah baya so fasadat harakatul jawari kulliha dukkan kai ka gabbai sai sai ya lalace wan ba'atat ila kulli ma'asi sai zuciyar ta rashi ya je duk sabu ma ya aikata wal mushtabahat kuma duk wata shuba wal mushtabihat duk wata shuba ya fada mata bi hasabi hawal qalb gurgurdan san zuciyarsa tunda zuciyar ba mai kyau bace ta riga ya ta lalace saboda haka dole jiki ma yayi ne ya lalace duk harakat na jiki kai ka wanda jiki zai zamo ana kaiwa ga haram kuma ba zai kiyaye shi ba ba saboda dama zuciyar ba ta da kyau dama ba ta da kyau bai damu ba Allah yana so ko baya so bai damu ba me zai biyo baya ba ruwan shi zuciyar ta riga ya sharri ya lalube ta Allah ya tsare mu wala wa inda Allah illa al-qalbu salim babu zuciyar da za ta samu amfani a wajen Allah sai kwatacciya as-salim kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace yawma la yanfa'u malun wala banun a ranar kiyama ranar da ya'ya da dukiya ya'ya yanfa umalin la yanfa umalin dukiya ba za ta yi amfani ba wala banuna ko ya'ya illa man atallaha sai wanda ije ga Allah bi kalbin da zuciya salim kubutacciya falkalbu salim ita zuciya lafiyayya kubutacciya kowa ita ce zuciyar da asalin min al'afati ta kubuta daga wato afat shine saɓo da aibi wal makruhat da kuma abin da yake makaruhi kulliha dukkaninta wa huwa alqalbu alladhi laysa fihi siwa mahabbatillah ita ce zuciyarta ta cika ba abin da ke cikinta in ba so da kaunar Allah ba wa ma yuhibbuhu Allah da son abin da Allah yake so wa Allah! da tsoron Allah wa khashyatu ma yub'idu minhu da tsoron duk abin da ne zai nisantar da bawa daga Allah fala salaha lil qulubi babu inganci ga zukata hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah sai zuciyar sanin Allah ya tabbata a cikinta wa azamatuhu da ganin girman Allah wa mahabbatuhu da kaunar Allah wa khashyatu da tsoron Allah wa mahabbatuhu da ganin girman Allah mahaba wato yadda zaka ga girma kaga ga kwarjini in ka tuna Allah ba za ka yi abin da Allah baya so ba wa raja'u da kaunar abin da yake wajen Allah wa tawakkulu alaihi da dogaro ga Allah wa tamtali'u min zalika zuciyar ta cika da waɗannan wa tamtali'u min zalika ta cika da waɗannan wa hadha huwa haqiqatu tauhid kuma ai wannan shine hakikarin tauhidin jama'a wa huwa ma'ana la ilaha illa Allah wannan kuma ita ce ma'anar la ilaha illa Allah fala taraha lil qulub babu wani ingantuwa ga zuciya hatta ya kuna ilahu ha har ya zamo ubangijinta allazi ta'allahu wanda take bauta mata take ta yarda shi ne kadai abin bauta wa ta'rifuhu ta san shi ta yarda da shi wato tuhibbuhu take kaunarsa wa takshahu take tsoronsa ko Allah shine Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi abokin tarayya qala Hassan. alhassan basiri yake cewa ma nazartu bi basari ban kalla ba da ganina wala nasaqtu bi lisani ban furta ba da harshe na wala batashtu bi yadi ban kama na danka da hannuna ba wala nahastu ala kadami ban miƙe na tsaya akan kafafuna ba hatta anzura hatta na duba na gani ala ta'atin aw ma'siyah wannan abin da zan yi da'a ce ko sabo duk abin da zan kalla duk abin da zan faɗa duk abin da zan danka duk abin da zan taka in je in daga kafata ba na yi in ji wa al'asar basri hatta an zura sai na yi nazari na duba na gani ala fa'atin masu ya yin hakan da'a ne ko sabo wa in kana sa'a in biyayya ce ga Allah taqaddam sai in wa in kana masu yan sabo ne kuma ta sai in ja da baya in kauce fa ha'ula'i in ji malam ibn rajab Allah ya masa rahama yace irin waɗannan mutane waɗannan mutane lamma qulubuhum da zukatansu suka inganta falam yabqa fiha iradatun li babu wata irada da nufi sai abin da Allah yake so a cikinta saluhat jawarihum kuma gabansu suka inganta falam tataharrak illa lillah ba ta motsawa sai a cikin Allah da yardarsa jalla jalaluhu Wabi mafi fihi rida sai cikin abin da Allah iya yarda da shi wallahu ta'ala alam Allah ta'ala ya ba mu ikon kwatantawa da wato sanya tsoron Allah a cikin zukatanmu kuma Allah ya tsare mu daga dukkan abin da zai taba mana imani subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum